الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناديهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin biyar da watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku, wanda yi daidai da sha uku ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dubda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue haura daga ladima road angwani miji kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bida'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a fakara ta goma sha biyu hamlul jinazati wa tiba'uha wato ɗaukan gawa da raka wannan gawa a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na hamsin da ɗaya mun karanta hadithi na farko a cikin wannan gaba da malam yi bayani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin da musulmi yake da shi kan ɗan uwansa musulmi daga ciki ya ambaci wato guda biyar ne in ya maka sallama ka amsa inda ɗan uwanka musulmi ya ganka ya maka sallama wajibi ne ka amsa ka san shi ko ba ka san shi ba kuna magana ko ba kwa magana ya maka laifi ko bai maka laifi ba duk inda ka gan shi in ya maka sallama dole ka amsa kuma kai ma in ka ganshi ka masa sallama ba sai ka san shi ba na biyu shine in yayi rashin lafiya ka ziyarce shi shine iyadatul marid na uku shine ittiba'ul janaiz shine muhallin shahid idan ya rasu ka raka shi don kai ma wata rana haka za a raka ka na hudu shine ijabatu da'awa in ya kira ka walima dole ka je ko da shine fi kowa talauci a anguwanku ya zo ya same ka yi ce alhaji wane ina so ka zo gidana Kato walima kada ka ce rabis ko za a ci ko ina fata an gane ko ruwa kadai zai bada wajibi ne ka je in ka je ka saba wa Allah ina fata an gane dole tun da ya gayyace ka dole ka je sannan na biyar shine tashmitul afis baida mutumin da ya shawa. dan mutum ya shawa shi kuma da sharfi sai ya ce alhamdulillah to ka ne tunda ɗaya ruwayar manzo ce kana haqqan ala kulli man sami'ahu an yushammihu haƙƙi ne akan duk musulmi da ya ji ka ce alhamdulillah bayan ka uh, atishawa ya ce maka yarhamukallah kamar yadda muke cikin masallacin nan ko to wanda ke can ƙarshe kaga Ibrahim a can misali sai atishawa kuma ya ce alhamdulillah dukkanmu nan in je mun ji mu mu amsa ce mai yarhamukallah ba za ka ce a wanda ke kusa da shi a najib can yana kusa da shi ya ji saboda aka shi kadai zai yi a'a kowa a cikin mu nan sai ya amsa kai ba a saba dokar Allah da manzansa wato kaga musulunci na koya maka me a kyakkyawan ɗabi'a da tarbiyya domin karkare wannan hadisi hadisi na biyu shine afsani mala yace hadisi na biyu qawluhu aywan fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa kuma dai udul marida fattabi'u aljana'iz tudhakkirukum al manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace udul marida ku ziyarci mara lafiya uwanka musulmi bayi da lafiya ka samu labari wani bayi da lafiya to dole ka je ka ziyarce shi makwabcinka ne bayi da lafiya to dole ne ka ziyarce shi kai koda yana cutar da kai yana hana ka bacci ya sa kiɗi ina fata gane ko kuma shi gidan shi akwai janareto naka babu ana ɗauke wuta zai kunna gigi gigi gigi ya hana ka bacci ko kaji an ce bayi da lafiya dolanka ka je wannan haƙƙi ne da Allah ya ɗaura na ɗan uwanka musulmi a kanka ina ba ta gane ai ko da ba musulmi ba ne Allah ya ƙaddara ba yi da lafiya kuma makwabcinka ne dole ka je kuma za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ziyarci wani ba yahude ba lafiya ɗansa shi ne ba yi da lafiya saboda ɗan yana yi wa manzan Allah hidima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi ba lafiya ya shigo gidan ba baban yana kallon manzo Allah ba kuma yaron sai manzo Allah ya fahimci yaron nan fa zai mutu yanzu sai ce mai qul la ilaha illa Allah kabe zai ya tallata mai ne musulunci wannan yaro sai daga kai ya kalli babansa sai baban ya ce ajib abul qasim ka amsawa baban kasimu sallallahu alaihi wasallam yaro ya ce la ilaha illallah ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah yana faɗin haka sai aka zari ran manzo Allah sai ya tashi cikin farin ciki ya ce alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da yaron nan daga wuta kaga kyakkyawan mu'amala da manzo Allah yi yasa da ya tallata uban yace me a amsa da baya mai kyakkyawan mu'amala idan ya tallata zai saurare zai ma zai kore shi ne ko fitan mun da jiki kaga yanda kyakkyawan mu'amala ke tasiri a wurin da awake dole ka je muqaddara yana cutar da kai yana hana ka sakat ina fata an gane kullun kide kide waye waye ai da lafiya ka je ka gaishe shi yana da haƙƙi a kanta duk cutar wanda yake maka cutarwansa daban haƙƙin da yake da shi a kanka kuma daban manzo Allah sallallahu alaihi sallam akwai mutumin da yake ajiye masa kaya a kofar gida manzo Allah yana zuwa sai ya kwashi ya ibo ya ajiye manzo Allah ya kwashi ya ibo ya ajiye ya kwashi sai ga kwana biyu ba a ajiye wannan ayar da ya zo sai ke cewa ina ne sa wannan kayan sai aka ce ai kwana biyu ba da lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da ya shiga ya ganshi a kwance ba lafiya sai ya ce masa kwana biyu ne kayan da na ga ana an saba ajiyewa a kofar gidana na naga ban ganshi ba sai nake tambaya ina bawon Allah da ke ajiye wannan kayan sai aka ce yana kwance ba lafiya sai na ce bari in zo in gaishe ka yana gani haka sai ce ashhadu an la ilaha Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim kyakkyawan mu'amala da Allah ya bi shi da shi kuma ya tallata mai musulunci ya karba to ni da kai yau ya muke mu'amala da juna in dan mu'amalar mu ne ba ne karban da awan mu Allah ne kawai ke kintsa shi a zukatan mutane su fahimci gaskiya amma in dan mu'amala da ni da kai zamu yi wa juna ne da ba wanda ma zai da da'awarka saboda da'awar mafi galibin waɗanda suka shiga musulunci ta kyakkyawan ɗabi'ar manzan Allah ne yasa suka shiga musulunci akan waɗanda haka kurin suka gane gaskiya suka bi ina fata an gane to manzo Allah ce ku ziyarci mara lafiya sai ce tabi'ul janaiz ku raka dawa. An uwanka musulmi idan ya rasu aka shi sai ce tudhakkirukumul akhirah zuwa raka mara wato mamaci zuwa makwancinsa gidansa na ƙarshe kafin na dindindin yana sa ka tuna da lahira kana kallo kila shi fi kowa ilimi a unguwansu gashi nan za a sashi ilimin sa ana a sashi a kabari ba ko kila shi ya fi kuɗi kowa kuɗi a unguwansu kuma gashi nan da kuɗinsa daga shi sai fara alawayo littafanin da za a sashi wani ma kila yanzu ba lokacin ruwa ba ne ana haɗa kabarin ga ruwa ya cika an kwalfe an kwalfe ina ruwan fitowa ke za ka ji ƴaƴansa da kansu za ka ji suna cewa a sashi haka kore ba wai kuma don ba sa shi ba fa amma saboda sun san me wannan shine kakas to ka duba duk kudinsa idan zai kwanta kila wani makeken gado yake da shi ko kila wata bed ma yake da shi ɗakinsa ma sai abin da sa amma yau ga shi nan za a sa shi a wani rami ramin ma tsukake sannan ga ruwa wanda a duniya yana da lafiyarsa yana da ransa in ka ce ya zauna a wurin ba zai zauna ba amma yanzu ga shi nan a cikin ƙasa haɓo za a sa shi yana gani yana ji ga taɓanna ta ushi abinda kadai zai cece shi ya mai da wannan danshin ya zama dausayi na aljanna shi ne ayyukansa na alkhairi da ya a duniya shi ne kadai zai cece shi ina fata an gane Allah ka shirya da saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zuwa makabarta da raka dawa makabarta wato yana sa mutuna da lahira ne dalili kawai sai ka ɗauko hadisin bara'u ɗan azib ina fata an gane wanda hadisun da ya shuɗe a baya yana daga cikin rawun hadisan ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan aka zare ran mutum ana ɗaga shi ne sama kaga lokacin kuma an ɗauki gawan ana tafiya da ita in mutumin kirki ne zai ce kaddimuni A ayi gaggawa a kai shi gidansa ayi gaggawa a kai sa gidanka Allah ka samu cikin su in kuma mutumin banza ne Allah ka kiyashe mu zai dinga cewa ya wailata aina na biha ya kai cansa ina za a kai shi sai a bashi amsa bilisanil hal wa bilisanil maqal hunak haythu turba haythu alghurba haythu dud haythu aljamajin awwal manazil alakhirah kan inda za a sa ka cikin turbaya inda za a ajiye ka kai kadai ba ko inda tsuta za su farfasa jikinka sannan kuma ne ƙarkon masauki na lahira shi ne kabarinka in ka yi alkhairi za ka shi. in kuma ka yi zaka za ka shi shi ne wancan mawakin da yake cewa wal qabru sunduqul kabari shine akwatin ayyuka ina fata an gane shi duk abin da kai dai baka taɓa ganin wanda ya mutu aka kawo shi kabarinsa da dalolinsa ba ko ko da an kai shi saboda kasaita zai amfane shi zai shi ba kafani za a kai shi da shi ina fata an gane saboda haka cikin hadisi malam yace akhrajahu ibnu abi shayba imamu ibnu abi shayba ya fitar wannan hadisi fil musannaf cikin musannaf nasa mutallaji na hudu shafi na 73 wal bukhari fil adab imam al bukhari ya fitar da shi a cikin adab al mufrad nasa shafi na 75 wa ibn hibban fi sahihihi imam ibn hibban al-busti ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihinsa kuma ya zo a cikin mawarid za ka ga ya kawo mawarid akwai sahihi a kuma mawarid mawarid zam'an ala zawa'id ibn hibban ina fata an gane ya zo a cikin sahihinsa hadisi namba ta tara. sai ce wa fayalisiyu imamu abu dawud a fayalisi a cikin musnadinsa mujalladin farko shafi na ɗari biyu da da ashirin hudu. wa Ahmad haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na uku ya zo a shafi na 27 ya zo a shafi na 32 haka kuma ya zo a shafi na 48 wal Baghawi fi sharh sunna haka Imam al-Baghawi ya fito wannan hadisi a cikin sharh sunna nasa mujalladin farko shafi na 166 fakara ta daya min hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu yace daga hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda a gare ka Albani Allah ya ji kansa da rahama yace sai na ce wa isnaduhu hasan isnadun wannan hadisin da koro mana isnadi ne hasan wa lahu shahidun min hadisi Auf Malik bidun al-jumla al-akhirah yace hadisin yana da shahid da ya ƙara ƙarfafa wato hiddata turuk na wannan hadisi daga hasaninsa ta hadisin auf malik maimakon abu sa'idin al-khudri sai ce biduni aljumlatin akhira banda jumlar ƙarshe wacce ce jumlar ƙarshe ita ce kaɗinsa da ya ce to zakiru kumul akhira ita ce jumlar ƙarshe zai tana muku da lahira ziyartar wato raka gawa zuwa makabarta zai dinga tuna muku da lahira abinda zai fara kawo maka a zuciya in akwai karfin imani a zuciyarka yadda fa na rakawa ne wata rana ne maka za a raka ni kaga yanzu zai sa ka fara tunani to me nake yi tsakanina da Allah dan in gyara an gane ina laifi kaza ina laifi kaza inda ni ne yanzu ake rakawa me zan gaya wa ubangiji na idan mutunci ne kaga daga nan ka fara tunanin gyara ayyukansa kaga dalilin da zai sa ya tuna maka lahira kenan Allah ka shirye da mu malam yace rawahu tabarani malam yace imam tabarani ya rawaito wannan hadisi bi isnadin Auf kan Malik a cikin wato mu'jam nasa malam yace raji' al-majma'u yace ka koma al-majma'u abin da ke nufi majma'u zawaid wa manba'ul fawaid na wato Nuruddin al-Haythami mujalladi na biyu shafi na 299 sai malam yace wattiba'uha martabatai martabataini raka gawa zuwa makabarta yana gudana ne akan martaba guda biyu irin martaba yake nufi ga malam zai fayyace mana su ɗaya bayan ɗaya sai ce al'ula martaba ta farko shine ittiba'uha min indi ahliha hatta salatu alaiha raka gawan tun daga gida har inda za a yi mata sallah kaga na farko kenan gani wato idan aka yi rasuwa ka zo kofar gidan mutum ma ka jira a fito da gawar wani wata falala ce kasa wani zai ce shi yana nan sai an fito da ne gawar a kira shi sannan shi zai zo wato shi ba zai iya tsaya ya jira ba to bar ka ji falalar jiran wannan shine doka na farko wal ukhra na biyu ittiba'uha min indi aliha hatta yufraga min dafniha Rata ta tun daga gida har sai an binne ta wannan gawar an karkare komai kowa ya watsi shi kuma ladan shi shi ma daban wancan na farko kaman dutsen udu. wannan na biyu shi ma kaman dutsen udu. in an tara ka tashi da me kirafani ko ka tashi da dutsen udu guda biyu a rana ɗaya kaman lada kaman aikin lada za ka yi a rana ka samu irin wannan aikin ladan a wurin Allah ka san ba karami ba ne wannan shi ne malam ya ce wa kullum minhuma kowanne daga cikin wannan bayanin fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi فروى أبو سعيد الخضري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخضري ألا كار يبدأ ya يا رويت ياتي كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة من كسنشي حنزوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم قرم مدينة إذا حضر منا الميت آذن النبي صلى الله عليه وسلم كل كتند أكزود قاوة نممتي منا سند من ذن الله صلى الله عليه وسلم فحضره سيزو واستغفر له manzo Allah sai roƙan masa gafara ana cewa wani ya rasu manzo Allah zai zo wurin in ya zo kuma zai ce Allah ya ji kan wani Allah ya gafarta ma wani ina fata an gane ka san yana daga cikin tarbiyyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai a can baya mun karanta lokacin da Abu Salma ko ba yi da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansa qad shakhisa absaruhu idanuwansa sun riga sun kakkafe dama mutu mutanen gidan basu san ya mutu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa yace inna ruha idza qubidat tabi'ahu al-ayn lallai rai idan an zare ido na bin sa da kallo saboda idan sa ya kafe yana kallon sama yana fada ka fa bajjan nasu mutanen gidan sai suka fashe da kuka saboda ne mai gidan ya rasu sai Allah ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun kada ku yi wa kanku mummunan addu'a saboda a yanzu kace ɗinnan, akwai mala'iku cikin nan abin da kuka ce suna cewa amin amin abanka ya rasu ko wani dan uwanku ya rasu a gida sai ka ji mutanen gida na cewa sun mutu sun lalace asirin gidan ya turu su kuma mala'ikun aikinsu a wurin kuma na kace su ce me amin sai ka ce asirin gidanmu ya turu su ce me amin ya mutu ya lalace suka ce me amin za a mu a titi sai su ce me amin shikenan sai ka ga ko sati bai ba an gansu a titi saboda tun kansu suka jawo kansu jangon ko sati bai ba da mutuwan mai gidan sai ka ji abinci ya gagara kaza ya ga duk sai ka ga abin ya rikice saboda su isu suka gina wa kansu wato ramin mugunta suka fada ciki shi za manzana ce kan kuyo kanku mummunan addu'a sai ce Allahumma gfir li abi salamata warfa darajatahu fi illiyin kai sahabin da ya rako manzana ce ban taba burin mutuwa ba sai a ranar sai da na ji dani ne a kwance manzala ke irin wannan adda manzala ne baki adda ya ce allahun makhlufu fi ahalihi kamare ka maye gurbinsa a dukiyarsa da iyalansa kuma Allah ya amsa addu'an kuma ya sa manzala ya auri matarsa waye addu'an manzala kuma waye ya rike gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Haka kenan ya dace da amin amin din da mala'iku suka ce ko sai kuma Allah ya karba a karfawa gidan asiri ina fata an gane Allah ka shirye da mu malam yace Abu Sa'id al-Khudri ya ci gaba da bada labari yace hatta idza qubida har idan an karbi ran wannan mamacin in sarafa annabi sallallahu alaihi wa Sallam wa man ma'ahu hatta yudfad manzo Allah zai juya ba zai koma gida ba har sai an je an binne wannan gawar a baki'a baki'a al-gharqat sannan sai manzo Allah ya koma وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري يتشي wani lokaci wa da yawa wannan sai ya tirke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bata mai lokaci lamma khashina mashaqqata zalika alaihi a lokacin da muka ji tsoron hakan yana wahalar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ana jira sai an magawa wanka maza kuma na zaune an yi kaza sannan a zo sai muka ji kai manzala na wahala qala ba'd al-qawm li ba'd wasu daga cikin mu sai suka ce wa wasu law kunna la nu'zinu nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahadin hatta yuqbi hatta yuqba kai da dai kada mu gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani bayi da lafiya yana gargara mu bari kada mu gaya mai har sai in ya mutu don wani lokaci za mu ce wani fana kan gargara da Allah zai ba abin da yake yi zai ji sai ya tsaya wani lokaci ya daɗe har Allah ya karɓi ran wannan sannan a zo a mai wanka sannan a zo a ce za a mai sallah kaga ai lokaci ne mai tsawo ko sabai suka ce muka ga kai muna takura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka to yanzu duk abin ya zama ka mu daina gaya masa har sai in mutum ya mutu fa idza qubida azannahu in aka karɓi ran wannan mutumin sai mu sanar da shi kama ikin Allah wani fa ya mutu falam yakun alayhi fi zalika mashaqqatun wala habsun to hakan da zai zama kunci ga manzo Allah ba kuma ba za mu bata mai lokaci ba ba za mu kirke shi ba dan zai ta jira ko sai an gama komai sannan a tafi shi to amma in an riga mutum ya mutu kaga ba zai ja lokaci ba fafa'alna zalika abu sa'idin al-khudri ce sai muka aiwatar tunda shawara ne tsakanin sahabbai da juna kenan ko da yaushe abin da zai walar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna haba haba kada da wahala kuma wannan tarbiyya ce da ɗaliban ilimi ga malaman su duk abin da zai walar da malami kada su jawo mai shi to amma mu yanzu aka san haka mu ba ma kauna mu ga malaman mu sana jin daɗi to da zaran mun san ji ya dan wani nima na ce kai da kuma akara magallahu shi a gabaki ɗaya shi ba so ga malamin shi na hutawa ya kusa kulle yadda da zaka zaka ji an ce akara magallahu bayan Allah kenan wato saboda yana shan wahala eh, a lokacin zaka ji malam kenan in gaya ne ka ji ya ce ya malam wato mana ya sha kwana kenan ya shiga hannu Allah ya shiga to kaga akwai matsala Allah ya shirye mu to shine malam yake cewa Abu Sa'id al-Khudri yana da labari yace wa kunna nu'zinuhu bil mayyit ba'da an yamuta sai muka kasance muna sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutuwan wani amma sai ya rasu ba za mu walar da shi ba sai mun tabbata mutum ya mutu sai mu je mu gaya manzon Allah ya ma ce Allah wani ya rasu shine sai ce fa ya'tihi fa yusalli alaihi sai manzo Allah ya taso sai zai masa sallah fa rubbama sarafa wani lokaci ma ya juya wa rubbama makasa wani lokaci kuma ya zauna hatta yudfan almayyit har sai an binne mamacin wani lokaci in manzo Allah da uzbi in aka yi sallah in sallah sai ce to ku raka shi makabarta shi sai tafi kana liman kai wannan ai ya ka sha labari mutane sai sun dinga tallata ka haushin shi ma kake ji haka kaunan shi kaza kaza musamman ma kila in talaka ne za ce a saboda kaga talaka ne shi ba a tunanin kai kana da wani uzuri naka na daban ko wani lokaci manzo Allah in yayi sallan ba zai raka gawan zuwa makabarta ba sai ce bai ku karasa kana da uzuri sai tafi uzurinsa kenan ko da kana liman in wani uzuri ya zo maka ka yi wa gawa sallah za ka iya cewa na ka je ku yi abin da ya dace ka tafi to amma yau idan ka yi a cikin al'umma mutane sun fi korafi kenan ko wani ai saboda ya gaba romo ne ai da wani ne da ya tsaya da kaza kaza ba za su baka uzuri ba to wannan ba tarbiyya ba ke kyakkyawa ka shirya da malam abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare ta sai ci gaba da cewa fa kunna ala zalika hidan ya ce mun kasance a bisa yi wannan tsarin lokaci ne tsawo muna yin haka ba ma sanar da manzala sai mutum ya mutu sun makulna sa'an nan sai muka ce laulam ya shakhasin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hamalna jinazatana ilaihi hatta yusalli alaihi inda baitihi la kana zalika arfaq bihi Allahu akbar sahabbai suka ce oh, kada suka ce laulam ya shakasun nabi sallallahu alaihi wasallam ba don kada manzo Allah ya zuwa ko da yaushe ba a hamalna jinazatana da mutum da daukan gawar mu mana ilaihi zuwa ga manzo Allah hatta a alaihi har sai manzo Allah yawa wannan gawan sallah inda baitihi a wurin gidansa tunda a gidansa yana kusa da ne masallaci la kana ka arfa bihi hakan zai fi sauki ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba kullun suna duba abinda zai ma manzan Allah sauki ba za a takura shi ba kenan in mutum ya mutu sai an mai wanka an gama komai sai a ɗauko shi sai a zo da shi sai a ce ya maki Allah wani ya rasu ya ga da in ya mutu ne ake sanar da shi suka ce to yanzu sai an daɗe ana yin haka sai suka kai bara ƙara kawo man manzan Allah sauki ba za a kalar da shi ba sai an wa mutum wanka an gama komai sai a ɗauko gawan kawai sai a zo da shi gidan manzala ya ce ya ma'aiki Allah wane ya rasu gashi nan mun zo da shi ko kofar gida a mai sallah kaga wani abu mai sauki ko da a ce ya ƙara tasowa daga gida ya zo inda suke kaga duk wannan sauki ne sai ce fa kana zalikal amru ila al-yawm Abu Sa'id al-Khudri yake bada labari yace haka muka ci gaba da yi har zuwa yau da ni abu sa'id al-khudri nake ba ku kuka da ai labarin nan haka muke yi sai an gama komai sai a sanar ta fata an gane kaga wanda yana nuna mana tarbiyya da ake yi kuma muhallin shahid shine ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raka wannan gawar ko idan aka yi sallah da kai kana da wani uzuri da ba zai ka iya raka shi ba ka sauke wani nauyi shi kana sai ta tafi uzurinka musamman misali kamar ma'aikacin gwamnati ne kai karfe takwas za ka wajen aiki ko kuma wannan gawa an ce karfe bakwai ko bakwai da rabi aka samu aka yi sallar kana ganin in ka ce za ka je za ka samu matsala a wajen mai aikinka sai kai sallan ka wuce shi kenan ba laifi ba ne kai kuma da aka yi maka mutu aka ce wane duk yadda muke da alaƙa da shi ya ki zuwa har makabarta shi bai da uzuri idan aka sallame shi a wani aikin kai za ka dinga ba albashi ina fata an gane dole mu dinga kallo muna ba juna uzuri akan abubuwa na al'amarin rayuwa yau da gobe sai ka ga Allah ya taimake mu malam yace akhrajahu ibnu hibban wannan hadisi imamu ibnu hibban ya rawaita sa fi sahihihi a cikin sahihinsa hadisi namba da 753 ya zo a cikin mawaridu zam'an ala zawaid ibnu hibban Walhakim hakim aka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 353 haka kuma ya zo a shafi na 364 haka kuma ya zo a shafi na 365 wa anhu al-baihaqi har ila yau imam al-baihaqi ya rawaito daga abu sa'id al-khudri shi ma a cikin sunan al-kubra mujalladi na 4 shafi na saba'in da hudu wa Ahmad haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na uku shafi na 66 bi nahwihi da kwatankwacin wannan ruwaya wa qala al-hakim Imam Hakim a cikin mustadrak nasa ce sahihun ala shart ash-shaykhayn wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharaɗin da imam bukhari da muslim suka gindaya wajen fitar da hadisi a cikin sayil bukhari da muslim duk da yake su ba su fitar da shi a cikin sayil bukhari da muslim ba wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya dace da shi a wannan hukuncin da imam hakim an-naisaburi yayi ga wannan hadisin cewa hadisi ne ingantacce wanda imam bukhari da muslim ya cika sharuɗan da suka ginda za su fitar da hadisi a cikin sahihinsu yake su ba su fitar da shi ba sai ce wa innama huwa sahihun faqat sai dai hadisin sahihi ne kai li'anna fihi sa'idun bin ubayd bin sabbaq akwai wani ajerin gwanan mazajen hadisin da ake kira sa'id bin ubayd bin sabbaq wa lam yukharrija lahu shay'an imamul bukhari da imamu muslim ba su fitar da hadisi a cikin sayil bukhari wanda akwai isnadin wannan mutumin ba sa'id bin ubaid bin sabbaq ba sai dai hakim ya fitar da shi saboda haka mun zo daidai gabar da ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi kan gabar da malam yake cewa babu shakka cewa martaba ta biyu shine da na farko raka gawa a zuwa makabarta ko a yi sallah da ita za mu ji bayanai da ke alaƙa da wannan idan Allah ya mu zuwa majalisi na gaba saboda haka anan za mu da sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin in ba da dama na tambaya akwai 'yan uwa da suka kawo mana ziyara akwai abdulmumin da ya kawo mana ziyara daga katsina kuma lecturer ne a jami'an gusau dan uwa ne mana tare a min karatu a sudan tare akwai kuma 'yan uwa abdulaziz shi ma lecturer ne a nile university da ke abuja shi ma ya kawo mana ziyara wannan masallaci wato muna maraba da zuwansu kuma muna roƙo Allah subhanahu ta'ala wannan ziyara da suka kawo mana in ya shi a cikin mizanin kyawun ayyukansu in akwai tambaya za mu amsa insha Allah subhanahu ta'ala na'am na'am na'am na'am نعم نعم نعم ايه kawai sai dai su kalli gawa su wuce? Eh. Eh. na fahimta to irin wannan haka ma mutum hukunci saboda kowa da ka gani yana da uzuri na rayuwa shine misalin karshe da muka kawo yana iya yiwa an zo da gawar kuma ta yi daidai da lokacin da yake da wani alkawali a wani wuri kuma kaga in ya saba alkawalin kaga yi laifi to sai ya sai ya tafi saboda cika wancan alkawalin bai laifi ba sai da wannan ladan ya kubuce masa kaga uzurinsa na alkawalin nan yana nan kuma dole sai ya cika Allah ya umarce mu mu cika alkawalin mu idan mun yi ko kuma ba haka bane ma'aikaci ne kuma daidai lokacin da in ya ce zai tsaya ya bi wannan tsallar gawar zai iya samun matsala a wajen sana'ar da sauransu ila a kama shi da laifin ya zo latti ko makamancin haka shi nan sai ya ƙi wannan sai ka bashi uzuri kuma ka mai hukunci saboda duk wanda ka gani ya zo kuma ya kubuce masa bai tsaya ba to dole akwai wani abu mai karfi da zai hana shi wannan saboda haka kaga wannan sai sa kai kanka ba za ka samu wani damuwa da kunci a zuciya ba Ka yi wa ɗan uwanka uzuri yi ma kanka ka ga duk lokacin da wani abu ya faru da kai Za ka ga kai ma Allah zai sa a yi maka uzuri amma idan ya zama na cewa ba ma iya ba junan mu uzuri kawai wani kaza ne kai ma wata rana in ka taso kanka kai ma yanda ka taka wanta ka za a taka ka akwai hadisi ingantacce hadisin Abu Huraira ashabu sunan sun rawaito da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan uwan kai wani abu kai kokarin kirkiran masa uzuri guda 99 ko duka kaza ne ya sa wani ya kaza ina gani kaza ne ina gani kaza ne ina gani kaza ne in ka iya kirkiro uzurrukan nan guda 99 ba ka iya sauka ka bashi uzuri ba innaka mur'un fi ka'ibun kai ka kana da aibi yawa wata ka gane kaga wannan ana koya mana kyakkyawan mu'amala ce ina fata an gane kuma wannan zai sa ko da yaushe ba za ka dinga rike mutane a zuciyarka ba amma ji wannan wannan kuma muna da wannan matsala Allah ba mu ikon gyara na'am eh eh me ya kamata ka yi barakallahu fi irin wannan idan ka zo ka da an riga an idan da sallah in ba ɗauke gawar ba kai ma sai ka kashe kai ka barbari ina fata an gane haka malaman fikiyu suka ce sai kai ka barbarin nan guda hudu in an bar gawar ba a ɗauke ba sai kai addu'an ka in kuwa za a ɗauke sai kai kabaran ka guda hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar suka ce assalamu alaikum ba tare da wani karatu ba wannan shine abinda malaman fikiyu suka ce ina fata an gane ka zo ka tadda in kuma ka zo akwai wani abu wanda da yawan mu muna kuskure ka zo an riga an kabbaran farko kai kuma kana zuwa an yi na biyu kaga yanzu samu na biyu kenan ko yanzu na farko ya kubuce maka to in liman ya sallame kai ba za ka sallame ba ka gane karatun saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri fa ma adraktum fa sallu wa afatakum fa'atimu abun da kuka ce muku ku cika saboda haka an taɓa yin sallan jana'iza da kubara uku ka ga naka naƙis wannan fikirin jewa mutane suna kuskure ina fata an gane kuma yana nan a shimfike malaman fikiru sun yi bayanin wannan saboda haka sai ku kabbara sai ka ce Allahu akbar bayanan da suka yi na tafsiri suka ce in ba ɗauki gawan ba sai kai addu'an da ake yi in an ɗauke kawai kai kabbaranka sai ka ce assalamu alaikum kaga ka cika kabbaranka guda nawa guda hudu in kuma liman ya so sai yayi kabbara guda biyar ko bakwai idan yayi bakwai ko biyar kaga kai da kazo zaka samu ina fata an gane to na biyar din za a yi wa wannan gawan ne addu'a na shida ma za a yi wa wannan gawan ne addu'a kaɗai na bakwai ma za a yi wa wannan gawan addu'a ne na takwas ma haka za a yi wa gawan addu'a na tara ma za a yi wa gawan addu'a kaga mu yanzu muka fi cancanta a yi mu dinga irin wannan saboda ne mu muke bukata saboda zamanin mu ya cika da bala'i da musiba da ababai na saban Allah wanda suke yawa kuma mu ka fi cancanta a mu dinga yin irin wannan to amma saboda rashin sabo da ana yi ba duk ranar da wani zai yi shi Tofa kaduna sai ta jika ina ba ta gane amma suna ce za mu zo mu ci karo da hadisun da ana yi a wajen sallar gawa an bai ji makara? na alaikum salam eh kuma da murya eh eh na eh sai koyi addu'ar ina ba ta gani yanzu a ai kasa alamun kudi kuɗi din nan eh ka san alamar din nan ko ko baka san shi ba a <laughs> ah, ku gane matsalar ai kowa in yana son duniya ya san me zai faɗi ko to wannan lahirar ka ce kuwa ya kamata a ce mu yi kokari muna gyarawa ina fata an gani kada mu saki jiki ai to ni ba na jin larabci saboda a ka koyi addu'a ko ba komai ka je in ake karantarwa kamar yanzu ake karatu yanzu ko suka ce tuka Allah aka rama kallawa an kaza me ake nufi da shi ka haddace ko in aka fassara maka ka rike kenan aiko ka san ma'anar ina fata an gane amma in misali a assignment aka baka ko baka san shi ba sai ka haddace saboda me kana so ka ci wannan asamin din ko to balle wannan asamin na ubangiji na samun aljanna lada ba ka ci kira dun ku ta kudu shi ne kuma sai ka wasa da shi ina fata an gane abu ne wanda za mu dinga kwasa muna dan tambaya in ba ka iya da larabci ba sai ka yi da hausa in mutum baya jin hausa a kana da yare sai ka yi da fulancinka eh, a dama na san da ya dosa ne eh, sai ka yi da fulancinka ina ba ta an gane E haka addini na da sauki amma ka yi kokari ka koye shi eh saboda mahimmancinsa eh amin amin eh eh ai kowa zai iya baya bukatan kowa zai iya Eh, kowa zai iya tambaya ce in kai mutum ya iya Allah zai imbued a san imbued ko abinda a kawai ya zo to haka za a sa mai eh tambaya ce da za a mai a kabari kuma sai ya amsa in iyamuri ne ma sai ya yi da larabcin ina fata ka gane sai ai ba a koya ma mutum wannan ba a koya ma aikin ka shi zai koya maka in kai aiki mai kyau a duniya zai koya maka a lahira in ba kai mai kyau ba a duniya to mutum ba zai ga mai kyau a lahira ba ina ba ta gane shi ba ojoro a lahira ba ojoro in ka iya ka iya in ba ka iya ba ka iya ba shikenan Allah ka tsare mu Allah kuma ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu har zuwa lokacin da za ka karɓi rayukan mu Allah ka karɓi rayukan mu muna masu imani gare ka ka karɓi rayukan mu muna masu saba maka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk